الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaitawa mu ya ƙara mana imani da hikma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri da muka shiga muka fito duniya da lahira wajen roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajin mu yazo Allahumma amin bayan haka jama'a baka mu da azumi na yau wato muna sha hudu ga watan eh, Ramadana ta wannan shekara tamu mai albarka dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ta yi daidai da bakwai ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin muna nan dai a su yunus idan yan uwa suna biye da mu za mu tashi da cikin allah su wa ta'ala akan kan ta saba'in da uku أكرمك Makallahu, بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المؤمنين na'am idan yan uwa ba su manta ba jiya mun ɗauko kisan annabi nuhu alaihi salam inda Allah maɗaukakin sarki umurci annabi sa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da karanta wa mutanensa al'ummansa mutanensa mabiyansa kisan annabi nuhu lokacin da ya je wa mutanensa jama'arsa da saƙon Allah subhanahu ta'ala na cewa su bar shirka su bauta wa Allah shi kaɗai ya ce ya musu wa'azi kamar yadda nake a na tsawon shekara ɗari tara da hamsin abu dai ya gaga daga ƙarshe dai ba su bushe ba suna ta cutar da annabi Nuhu suna ta wulakanta shi sai ya ku jama'ata ta idan fa matsayina a tsakanin ku abun ya girmama ya kure kun ci amsa da wa'azi da nake muku suka bai muku ba sai cutar da kuka yi to fa ajmi'u amrakum ni fa ga Allah na dogara da Allah nake takama ku tara dukkan shirin ku da macikin ku da kutun gilan ku gaba daya da abokan shirkan ku da abubuwan da kuke shirkan da su da suka ku na yi ma cike ma cike ma a ɓoye ku ta san mun ku kala da ni idan za ku iya ala tun zirun kada ku saurara mu idan kuka juya wa wannan shirya ta shirya na baya dama can ba wai kun ƙosa da ni ba ne don ina tambayan ku waɗansu kuɗi ba shirya na kuɗi ba banki biya na biya ne akan wannan wa'azi ni sakamakon wa'azi na yana ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah da ya umurce ni in zama ciki waɗanda suka a wuya in jagorance ku zuwa tudun na tsira da wannan bayanan fakar fakazzabuhu suka ƙaryata annabi Nuhu alaihi salam suka ci gaba da karnansu suka ci gaba da shikansu suka ci gaba da tafidanci suka ci gaba da yakan addinin Allah a zoron ƙasa Allah yake nahu sai muka tsere da annabi Nuhu lokacin da azabtarwa ta zo lokacin da na zo saukar da wato uh, ruwan tsofana ko da ruwan tsofana Na tseratar da annabi nuhu wa man ma'ahu da waɗanda suka yi imani da shi suka ji shi muka tseratar da su fil fulki a cikin jirgin ruwa wa ja'alnahum khala'ifa muka sanya su cikin jirgin ruwan nan kawai to su ne suka yi saura wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina wadancan kafiran da suka ta ayoyin na suka Allah ce gaba ɗayan su da su a cikin ruwan sai na sanya annabi Nuhu da waɗannan 'yan kaɗan da suka bi su muka sanya a doron ƙasan kuma su bi doron ƙasan su rayu a doron ƙasan a kan wa Allah Muhammadu ko ka ya kai mai ka duba ya kai mai jayayya da Allah ya koma su jayayya da Allah ya ga kafin mushriki ka duba kaifa kana aqibatul munzirin ka duba yadda mummunan karshen wanda ake yi wa wa'azi ta kasance ana musu wa'azi amma ba sa dauka ana musu gargaɗi ba sa kulawa ana jawo hankalin su ba sa sai bauɗa suke kalli yadda suke mummunan ƙarshe. na'am ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به كذلك نقطع كذلك نقطع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا تكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عند سحر هذا ولا يفلح الساحرون نعم ألا مدرك تلك ثم بعثنا من بعده bayan annabi Nuhu da yake shi ne farkon annabawan Allah annabi Nuhu shi ne farkon annabawan Allah bayan mun aike shi zuwa ga mutanensa sun kasance masa mun halaka su mun tsiratar da shi sai ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim daga nan Allah sai muka ko manzanni kawai muka ko da manzanni zuwa ga mutanen su bayan annabi Nuhu kenan faja'uhum bil bayyinati kowane manzo sai ya je wa mutanen sa da ayoyin ayoyinmu masu bayyana gaskiya masu bayyana halal masu bayyana haram masu gargaɗi wani ajabi musamman ma ayoyin da suke hada shirka da Allah da tabbatar da tauhidi da kashi da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce dukkan mutanen nan ba su amsa wa manzanninsu ba kama kanu li yu'minu ba su yi imani bi ma kazzabu bihi min qablu ba su yi imani da abin da wadancan mutanen da aka halaka suka karyata ba su mai kusu da wadancan na farko da suka karyata aka halakar da su to ya kamata da suka zo da baya su kuma su amsa kiran amma sai suka karyata abin da su eh, suka yin imani da abin da wadancan suka karyata aka halakar da su su ma sai suka bi tafarkin su kawai wajen karyatawa da za da annabawa da faɗa da annabawa da faɗa da saƙonni Allah التي كذلك نطبع ala قلوب المعتدين haka nan muke rufi zukatan wato masu ta'addanci wa addinin Allah masu ta'addanci wa iyakokin Allah masu kafurcewa Allah Allah ta haka muke rufe su, imani san baya shigansu ko ina suna ganin abun wa'azin gashi a gabansu suna da ido suna ji kunne halitta saboda wani rufi da muka yi muka ɗaure zukatan muka shaƙi zukatan inji Allah muka ce ba za su taɓa yin imani ba ba sa ganin abun gashi da wani bahaushe na cewa ganin gani ga wani ya fi wani tsoron Allah to amma za ka ga su yanzu sun ga yadda aka halakar da wasu su ma sai su zo su ji tafarki kawai ba sa taba imani Allah Allah ya tafi da mun abun nan toshe zuciyar mun rufe zuciyar mun nani ta Allah subhanahu wata'ala bayan su haka ba kuma ba'athna min ba'dihi bayan waɗannan manzanni kuma sai muka aika annabi Musa sun kusan annabawan ƙarshe. Kusan su annabawan su annabi Shu'aib su annabi Lutu su annabi Ibrahim su annabi Dawud su annabi Suleiman, su Ilyas su Alyasa su Yaqub su Yusuf su da waɗansu daga ba karshe karshe na wanda dabda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muka aika annabi Musa wa Haruna da ɗan uwansa annabi Harun na aike su ila Fir'auna zuwa ga Fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa da madiyansa da yan fadansa almala'u na yan fada manya-manyan gwamnatin fir'auna ministoci Allah ce shi muka aika annabi Musa zuwa gare su me yasa muka aike shi da shi da Harun saboda fir'auna yake ana rabbukumul a'ala. idda'a fir'aunu al-uluhiyyata wal-uluwa Kuma ya raya cewa shi Allah ne kuma ba ta ba sannan bayan haka yana azabtar da banu isra'il ta hanyar mai yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum ta hanyar yana azabtar da banu isra'ila ta hanyar yanka ƴaƴa maza da wasu ƴaƴa mata ta inna fir'auna dai har mufsidan fir'auna dai ya zama ko mabarnaci ne a doron ƙasa wa aliyan mai nuna ɗagawa Allah ya sifanta fir'auna da cewa mabarnaci ne وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد Allah ya yi bayanin fir'auna ma'abucin wato turaka da ake kafawa waɗansu ɗan turaka ya kafa ɗaya sai ya kafa ɗaya sai ya kafa ɗaya ya kama wannan kafan ya ɗaure da ya haɗa da wancan titin mutum a bankare yana kallon sama ya kama ɗaya kafa ya haɗa da wancan titin hannun hajji ya haɗa shi da wancan titin gida ma ya haɗa shi da wancan titin fir'auna zil ausa ya taghaw fil bilad wanda suka yi adawa suka yi anna suka yi ta'addanci a doron ƙasa suka sa'i Allah maliki suka ci kafin bayan Allah a aktaru fiha fasad allati suka yawaita arna a doron ƙasa an tura annabi Musa zuwa gare shi ya daina wannan kanan ya daina da bani Isra'il ya daina yanka musu ƴaƴa maza ya daina cewa shi ne Allah maɗaukaki amma Allah maɗaukaki ta ce fasbaru aka tura annabi Musa da Harun da ayoyin Allah da duk waɗansu abubuwa da za su sa Fir'auna ya yi imani Allah maɗaukaki sarki yake فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى Allah maɗaukacin sarki ce Annabi Musa da ya je ya auna ayoyin mu masu girma daga ciki akwai sandan nan wanda ake jifa ta ta zama macijiya ko mulki akwai wanda yake sa aljihu ko abin ta ya fito hannun ya fita yana shirki yana ƙilli yana haske da sauran wazuzzuka da kuma masa hujja cewa lallai shi ba Allah ba ne Allah gaske da ya ce shi fir'auna ta tabbatawa shi da mahalicin sammai da kasai amma auna ta kazzaba wa afa ya karyata annabi Musa ya ci gaba akan sako da arna da ta'aza da ta kuma a bayan kasa a hashara wadanda ya tara mutane kawai da birni a fili yake musu ana rabbukum ta'ala ni ne ubangiji ku mafi kama alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani Allah da ya wuce ni ba alati fastakbaru auna da mabiyansa sai suka nuna girman kai wajen ayoyin Allah da mutum musu da shi da su suka nuna sun fi ƙarfin su annabi Musa sun fi ƙarfin su kaskantar da kai sun fi ƙarfin su sun kuya sun fi ƙarfin su duka su yi mubaya'a bi Allah su wa ta'ala wa kanu sai suka kasance kauman musulmin mutane ne kawai mabarnata a bayan ƙasa kawai suka ci da barnansu da kuma shirka da halakar da bayan Allah Allah ce falamma ja'ahumul haqqu inda yayin da gaskiya ta zo musu daga gare mu shi ne muka tura musu annabi Musa alaihi salam da annabi Harun ha za la لسحر مبين ai wannan abin da Musa ya zo muku da shi nan mutum da ta zama to makijiya har ya zama mai haske Fir'aun ce yake yi su wannan sihiri ne a fili kawai abinda Musa ya yi din nan sihiri da fili? kala Musa sai annabi Musa ya ce musu yanzu ta ƙununa lil haqqi lamma ja'akum yanzu gaskiyar da ta zo muku ne kuke kiran ta sihiri abinda ta zo muku da shi ne sihiri a sihirun haka wai wannan sihiri ne ba ku kira ba ku shi sihiri ba sai da kuka san shi gaskiya ne karara alhalin kun san wala yuflihu sahiru sahirun kun san masu sihiri ba sa kara bauta ba sa kara cin nasara amma ku kira ni ku kira abin da na zo muku da shi sihiri ni kuma mai sihirin kenan ko alhalin kun san mai sihiri da sihiri ba sa taɓa samun nasara ba sa taɓa rabauta kalu sai suka ce masa ne qalu ajtana litalfitana amma wajadna alayhi abaana wa takuna lakuma وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم سيبطله إن الله لا يصلح حفرين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون نعم قالوا سيسكت وأجد موسى عليه السلام ji na wai kai ka zo mana ne da iya magana da iya dabara da iya sihiri na domin ka kawar da hankalinmu ka kawar da tunaninmu daga barin amma wajen na alaihi aba daga barin abinda muka samu iyaye da kakanni a kai ta zo mana ne ka raba mu da abubuwan bautanmu da iyayen da kakanni suka bautawa wata kuna na kuma kibir yaku wato mun imani da ku kenan mu zamanto karkashin ku mabiyanku ku kuma ku zamanto ku ne alkibir yaku fil ardi ku ne manya a doron ƙasa ba ku ba mu umarni mu bi ku ku yi kaza mu yi wato mu bar mu kari mu da mulki mu mu zaman to ka ya muta mu zaman to yaran ku sai yanda kuka juya mu sai abin da kuka ci mu yi mu zaman to ku ne masu umurni mu ne masu bin umurni kai lalle musa abin da ba za ka iya ba amma na kanu da kuma bi mu'mini wallahi mu ba za mu taɓa jin ku ba ba za mu taɓa yin imani da kai ba da ku ba mu zaman to su irin wannan mu zaman ta muni a ƙarƙashin ku kai ne babba a kan sai umarnin da ka samu ba zai taɓa yiwa ba bin ku ba zai yiwa ba imani da ku ba zai yiwa ma وقال فرعون da ده بودن باkin sa sai yace a lalle waɗannan na ga masu hirta ne saboda haka ya tuni bi kulli sahirin ali je ku gayyato mun duk wani mai sihiri ƙararren masanin sihiri ku zo mun da shi in ji fir'auna za ka tafka da annabi musa da ma shi tun bihi sihiri domin abin da suka da shi sihiri ne da fir'auna arsala fil madaini hashirin a wata aya ya aika aka taro masa ɗan sihiri aka tara kowane gari aka yi shela aka tashi aka tashi aka zaɓo a wajen sihiri da suka zo sai da suka tambayi fir'aun suka ce inna lana la'ajaran in kunna al'alul ghalibin ya fir'auna shin akwai wani lada da kyauta da za ka mana idan muka ci galaba muka samu a akan Musa kala na'am ce, e wa innakum bikin muqarrabin za ku zamanto makusanta na da musamman yan hannun dama na zan sanya ku a fada ta, ba a da sami sai na waiwaye ku ba abin da zan sassar sai na waiwaye ku a ja'a qawmatu yayin da suka yarjejeniya da suka yi irin gabatar da aka ba su suka yo layinsu suka zo cikin sahu suka tsaya a gaban annabi Musa da aka قال لهم Musa sai an Musa ya ci musu alqu an antum mulkuna su suka fara tambayar Musa ya Musa in ma an kurce in ma an da hannu ma wani matanka. ya ke jefa kayan fiye da nuna mu mu rika mu fara jadda namu kolin sihirin ku sace ku ku je ku ku sihirin ku fara baje naku ku yi ku? ujiyi an koma an tumulkun falamma alqaw yayin da suka jefa kayan sihirin su cin su dabarun su قال موسى آه أي موسى النبي موسى موسى آه أنت جئتم به السحر sai abin da kuka yi din ai sihiri ne ba hakika ba ne inda Allah ya yi su kuma Allah sai ya lalata shi ya fatattaka shi domin inna Allah la yuslihu amal al mufsidin Allah baya gyara ayyukan mabarnata aiki ayyukan mabarnata lalata shi Allah yake yi Allah baya gyara shi yuhibbu Allahu al-haqqa bi kalimatihi kuma Allah zai tabbatar da gaskiya da kalmominka shi da abin da zo da shi ولو كان المجرمون كودا كافرين مخرج كاما سلي في بيجو باتا سو سيجد سيا تاري جاية بإذن الله نعم فما آمن لموسى إلا ذرية على خوف من فرعون وملئهم أن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين نعم فما آمن لموسى annabi Musa shi ma wa'azin da ya ta yi fa ba wanda suka yi imani da shi illa zurriyatun Ya qaumihi waɗansu ɗan tsiraru ɗan kaɗan kawai daga cikin mutanensa na banu Isra'il kawai suka yi imani da shi su mayakan sauran su yi imani bai samu mabiya da yawa ba ala haufin min fir'auna saboda tsananin tsoron fir'auna tsananin tsoron fir'auna a biya sahun wa ikin da rundunansa da mabiyan fir'auna su ake tsoro saboda ne an hum saboda fir'auna ya azabtar da su ya ci zarafinsu ya karkashe su saboda sun yarda da cewa akwai wani Allah ba shi ba wa inda fir'auna Allah ce lalle haƙiƙa fir'auna da alim fil ya nuna wato ɗaukaka a doron ƙasa ya ɗaukaka kansa a cikin ƙasa fiye da ya ɗaga kansa da yawa wa inna kula min al kuma yana da cikin da Allah subhanahu wa ta'ala قال Musa, Annabi Musa yana rarrashin waɗannan ‘yan kaɗan ‘yan tsirarun da suka yi imani kamar haka. Annabi Musa ya musu ya ƙaumi ya ku wanda kuka yi imani da ni in kuntum amantum billahi har in kun kasance kun yi imani da Allah kun yadda da Allah maɗaukacin sarki. Ko fa alaihi tawakkalu dogara da Allah ku yarda da Allah ku dogara gare shi in kuntum muslimina in ku musulmai ne na gaske kwarai to ku dogara da Allah kar ku ji tsoron fir'auna kar ku ji tsoron barazanan fir'auna kar ku ji tsoron azabtar wanda fir'auna zai muku ku Allah da kuka yi imani da shi ya ishe ku kariya ya ishe ku rijaye ya ishe ku kada ku ji wani tsoron barazanar fir'auna kuma haka abun ya faru قالوا سيدك فقالوا سيدك شيء فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين na'am qalu sai ta ce alallahi tawakkalna suka ce wa Musa ai ga Allah muke dogara ga Allah muke dogaro rabbana ya ubangijinmu la taj'alna fitnatan lil qaumin zalimin ya Allah karka bawa azzalimai nasara akan mu su fitine mu ta hanyar azabtarwa da da tonantarwa da wulakantawa da kaskantarwa ya Allah kada ka ba ma waɗannan kafiran jin jinjaye a kanmu su mana abin da suke dama da azabtarwa wannan kuma ka tseratar da mu ya Allah bi rahmatika da rahmarka da tausayi irin ta ya Allah ba ra'a tseratar da mu min alqawmil kafirin daga azabtarwa da wulakantarwa da kisa irin na kafirai kada ka ba su dama a kanmu ya Allah kada ka ba su bawa a kanmu Allah la taj'al lil kafirina ala al mu'minina sabila ya Allah kada ka ba wa dama wato da jaye a kan mu mai mu kenan na'am وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ربنا ربنا اسمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العذاب قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون نعم da suka yi addu'a suka koma ma Allah suka ce Allah shi ne gatansu Allah shi mai musu Allah shi mai kare su sun dogara ga Allah sun yi tawakkali ga Allah ba su ba gallewa da duk imani saboda tsoron fir'auna Allah yake su hawhaina sai muka yi wahayi ila Musa zuwa ga annabi Musa wa akhihi da ɗan uwansa Harun alaihi salam Allah ya umurce su cewa an tabawwa ali qaumi kuma bi Misra wato ku koma da mutanenku da suke jin kullun suka imani da ku ku koma ku yi zamanku ku a cikin misra gidajen misra ku zauna a can wata alubu yutakum kan ku sanya gidajenku su zamanto abun misali ku sanya gidajenku ya zamanto gidaje ne wato waɗanda kowa zai fuskanta idan yana so ya yi imani sanya gidajenku su zamanto nan ne kila nan ne santa na da'awa nan ne matattaran mumurai nan ne da da'awa wa aqimu salata kuma ku duka da sallar kuna kuna ba shi mu'minin kuma ka yi alkishir da mumunan nan ya musa da suka yi imani da kai ka musu alkishir cewa nasarar Allah tana dab da su halakar da makiyanku yana kusa nasara da ɗaukaka da idan nan da ta ce tana dab da shafansu ka musu aljishi kawai ya musa makala sai da suka koma misira suka zauna abunsu suna da'awa suna sallah suna harkokinsu amma duk da haka fir'auna da mabiyansa ba ba su ji ba kullum azabtarwa kullum cin zarafi kullum wulakantawa kullum yanka 'ya'yansu kullum gashi nan ba su daina ba har ta kai ga abu ya kure ya kure ya kure annabi Musa ya daga hannu ya yi addu'a wa ƙala Musa annabi Musa ya yi addu'a Rabbana ya ubangijinmu innaka ciki fir'auna wa mala'ahu ziyatan ya Allah kai ne kawawa fir'auna da mabiyansa da rundunansa da fadawansa Zinatu. kai ka ba su dukiya kai ka ba su kawa kai ka ba su wato jin daɗin duniya wa amwalan ta ba su dukiya mai ɗimbin yawa ta damfa ta a hannayensu ta su duniya a wannan rayuwar tamu ta duniya rabbana ya ubangiji ga shi an biyu billo an kabilin ga shi don suna amfani da shi suna ɓadda bayinka suna ruɗin bayinka ya Allah daga daga barin imani daga barin amsa kiranka yana yaudaransu yana yana yana yana eh, kiransu yana ruɗin su da dukiya da mukami na ce ku dubi mu dukiyan da muke da shi ku duba irin cikin daɗi da muke da shi ku ku dube ku eh? ku dubi yadda kuke ga abin da kuke gaskiya ne daga Allah kuke Musa daga Allah ai kun fi mu ji daɗi ayyul da khairum maqaman wa ahsan jiyan. irin abin da su Abu jahar suka faɗa duba mu da ku su suka fi jin daɗi suka fi morewa suka fi walwala yana wuce ya Allah ya Allah ina roƙonka rabbana ya Allah ina roƙonka ismi ala amwalihi ya Allah ka shafe dukiyar nasu gaba Wasu washdid ala qulubihim Allah ka damƙe zukatansu ka riƙe zukatansu ta yanda fala ino ta yanda imani ba ba zai shiga zukatan na nasu ba a ya rawul azabal alihi kan lokacin da za su ga hannakansu su mutu su duniya Allah na roƙi ka Allah ka toshe zukatan su kar ma imani ya shiga da ya Allah wannan sarki da fawa da dukiya da mulki da ka ba su da Allah ka shafe shi a bayan ƙasa gaba ɗaya da Allah maɗaukaki sarki ya ce wa annabi Musa قال da a أجيبت kuma. Ya Musa da Haruna. na amsa addu'arku na amsa muku shi kuma ga shara'i na kuma daidai da kuma bi ta farki madaidaici kada ku yi kuma ku shiga irin ɓarnan da suke su ma la bi sabila allazina la ya'lamun kada ku yadda ku biye ma tafarkin waɗannan wanda ba su san hukumansu ba ba su san abin da su ba kada ku yadda ku je musu wato wannan ayar ijira ce in musulmi yana son Allah ya bashi galaba a kan makiyinsa in musulmai suka so su samu nasara a kan kafurai suna so su samu rinjaye a kan kafurai? to musulman kada ku haɗa da ku wajen na. kada a same ka kai musulmi da kafiri a teburi ɗaya kuna cikin kar a same ku tare kuna neman karamai. kada a same ku tare kuna almundahana da cin hanci tare kada a same ku tare kuna kidnapping ko kuna fashi kada a same Allah ya ba musulmi rinjaye ne idan shi ya tsaya a kan gaskiya ta farki madadiki shi kuma kafiri yana kan da ɓarna to nan ne mai gaskiya yake cin nasara a kan mara gaskiya nan ne madaidaici yake cin nasara a kan wanda ya babbaci nan ne na Allah yake cin nasara a kan na shaidan amma ku zauna teburi ɗaya ku musulmi da kafirai ku sha giya tare ku yi fasikanci tare ku ci hanci tare ku yi sata tare ku yi fashi tare kuna kidnapping tare ku sha giya tare duk wata wanda ku yi ta tare kuma ku sa rai wai Allah ya ba ku nasara a kansu Allah ba zai bayar ba sai da Allah ya bar ku kuyi yi ta buguwa ku yi ta buguwa ku yi ta buguwa kawai mai karfi kawai ya ki nasara akan mara karfi ba taimakon Allah ba hannun Allah a nan da shi yasa Allah ya ce in kuna so in ba ku nasara akan maƙiyan ku in hallaka muku su to ima ku daidaita kamar yadda Allah ya ce ashkuruli fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ku ambace ni zan ambace ku sannan ku gode mu kada ku jikire mu kuna so in ba ku nasara akan ku Allah a take shi annabi Musa kan ku jibar da wasu kuma fasima ku jibarta wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun kada ku bi tafarkin suna na shirka kuma in ji Allah subhanahu wa ta'ala na'am وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن ويضلن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله ما أوكتين سركيك الأمر يزو أهلك فرعون يزو نأم النبي موسى عليه السلام يشهد بنو إسرائيل لدجل أطباء ya fita da su kawai su fita su ba garin التي وجاوزا بني إسرائيل سي سيمك تسلك بنو إسرائيل سيدنا موسى البحر مكتلك دسو أو جنيلو فأتبعهم فرعون سوكما فرعون درون دون التسلسك جلا باري فسام لكش سوى النبي موسى أيات بنو إسرائيل مبيل تنفاتيا sun fice daga garin misra auna sai ya fita ya bi su da shi da rundunansa da rayan da ta'addanci wa adwan da kuma fushi da ta'addanci da fushi da kesa iyaka ya fito yana cizon yatsa ido ya yi ja zuciya ta fashi yana da zai je ya halaka su ya share kawai inna haula la shirziqatun qalilun wa innahum lana laghafidun wa inna jami'an hajirun sai waɗannan ƴan tsirarun ƴan kyankyasai ƴan ƙwarin nan za mu je mu murkushe su sun dame mu suna fusata mu za mu je mu murkushe su mu gama da su mu shafe su a bayan ƙasa da wannan niyyar su kauna ya fito da suka fito ya da annabi Musa gashi can da suka teku mutanen annabi Musa suka ga kogi teku a gabansu ga fir'auna yana zuwa ta bayansu ga runduna an ta da kura sama ta cirke kawai don yawan rundunar fir'auna suka ce ya Musa inna la mudrakun ya Musa fir'auna fa ya iske mu yau mun gama kawai annabi Musa ya ce kalla ba za ta taɓa yiwa ba Allah nan da muka nuna mun kogar da shi kuka nuna kun kogar da shi kun yarda da shi kuka yi addu'a cewa kada ya sanya azabar ku a hannu wannan kafiran jama'a ya rabbi yana kare da mu kama mana mafita inna ma iya rabbi sayahdi zai kama mana mafita sai Allah madaukaki da kike wa hawaina ila Musa muka yi wahayi ga annabi Musa muka ce ya dau sandan nasa ya fito wannan ke kogin da ya bude shi fanfanka kogi ya daddare ya tsatsaki hanyoyi goma sha biyu kana kullu shirkin kasuwar azim kowane dunkulen da sun zama kamar dala-dala kawai kai ga yashi nan kawai bude ya bushe a mutan ya daskare gefe gefe kawai annabi Musa ya shiga da mutanen sa suka tsallaka kawai hatta idza adraka al-bara fir'auna da yazo bakin ko ya samu mutanen annabi Musa can cikin kun kawai shi da ya shiga yanzu sai da tsaya ya alfahari da ya ga kogi ya dame ya ce dole ma ai Allah da kanta ya zo da fir'auna ya shiga yana kai jirgin tsakiya inda ya zama Isra'il su kuma sun haye Allah sai umarni ce ku kawai ya haɗe ya haɗe gaba ɗaya shi da Allah ya ce hatta idan adraka hul gharqu sai da fir'auna malam ya fara shan ruwa ya ga halaka ya tabbatar da mutu Kala sai yace amantu nayi imani yanzu annahu la ilaha illa allazi amana banu isra'il nayi imani ta babu abin da ta sai wannan wanda banu isra'ila su da shi wato bai san ma sunan Allah ba kenan da ya san sunan Allah ya yi iman da Allah da ya ce aman annahu la ilaha illa Allah rashin kiran Allahu da bai yi ba shi ne ya hana shi wa ana jinan musulmi yau na musulunta duka musulunta kuncin da aka nemi musuluncin kaɗi sai yanzu da zai mutu al'ana al'ana a wannan kurarren lokacin fir'auna rai har ya zo ko zai ki ka ce ka yi imani ka yi kalla kenan yanzu sai da ga mutuwa wa afirka ka yi ta saba mana kai ta saba ma ayoyinmu kai ta kire mana mu kullo ma sanan ka saba mu kullo ma sanan ka saba A min al-mufsidin ka rayu akan barna kawai mun fi imani yawman hajjika yau za mu kukutar da kai jikar da nika mu kukutar da gawarka gangan jikinka mu ajiye ta bayan ka mutu a cikin ruwa ita kuna liman halkaka ayata domin ta zamanto tarihi da al'umma da za su zo bayan ka har ranar tashin kiyama sai ka zamanto tarihi da al'umma duk wani shugaba da kusa ya fi raunanci da kama da zalunci da kashe mutane da jiji da girman kai da nuna an a saurara wa aya ya zama to wa'azi a gare shi ya zama to masa wa'azi duk kungiyan da suke bin wani Allah suna gani da musu zai tsere ta da su zai kare su gani duk wanda karye ba Allah ba ba su taɓa samun ci nasara ba mafiya su wa'azantu da kungiyan fir'auna shugabanni su wa'azin da irin fir'auna da shugabancinsa Allah ce wa inna kafiran min annasi saboda hakika mafiya yawan mutane an an ayatina la zakilun wato ba sa yadda suna raskana suna mutuwa da ayoyin mu wannan zai kuma musu wa'azi fatan Allah ubangiji ya mana gobe idan Allah ya raya mu gobe insha Allah zan ƙara bayani akan waɗannan ayoyin na halakar da fir'auna a cikin ruwa da me yasa in an shi da kalmar shahada ba amfani shi ba za ka ci insha Allah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a ta lokaci ba za mu koma bangaren tambayoyin mu na yau tambayoyin mu na yau ga su haka tambaya ta daya mai ita yana cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin mijin da bai ba wa matar shi haƙƙinta na aure zai iya wata uku bai kusance ka ba sai ya ce shi ba jarababbin ba ne shi ba jarababbin ba ne a taƙaicen taƙaicewa idan mace ba za ta iya jurewa ba sai ta kai al'amarinta wajen mata idan babu canji ta kai kotu a raba auren saboda yana da cikin hakkokin aure da manufofin aure shine kare mutunci da kare kai daga fadawa zinace zinace idan wannan auren ba ba da wannan manufar ba ba amfanin auren ko ba amfanin ci gaban shi wannan shine babu wani koye-koye a shari'ar addinin musulunci shi ba da lokacin me yasa ya auren sai ya kyale ta da ta da za ta samu kariya daga alfasha kuma ya zauna abun shi da Allah ya shi da biyu? wannan shi ne kuma da rufa mana asiri tambaya ta biyu tana cewa assalamu alaikum malam mai ne hukunci wanda baya wancan ƙarfi idan ya fitar da mani ba tare da ya yi mafarki ba ko tunani na sha'awa amma yanayin yana yin wanka na sabulu to a fitar da shi ani ba tare da aure ba ko ba tare da mafarki ba yi da kyau masturbation da turanci mutum da tsaka da filo ko a gaba da fitar da mani idan mutum sha'awa tana masa yawa irin wannan mafitar shi ne mutum ya rika azumi ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya ma'ashar shabab man ba a al-ba'ata falyatazawwal faman lam yastati alaihi siyari fa innahu lahu wija'un ya ku taron matasa wanda ya samu dama da hali na yin aure ya gaggauta yin aure ba tare da mata lokaci ba ya samu damar yin aure ba ya rika yin azumi azumi nan yana kashewa mutum kaifin sha'awa malamai suka ce duk da yake biyan sha'awar shi ba ta hanyar aure ba ba ta hanyar kuma wata baiwa da ya mallaka ba to yana ketare hajji Allah alladhina Allah yana cewa walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wanda suke kiyaye sha'awarsu da sauransu ba sa fasikanci sai su kaitu kawai akan matayensu ko kuma bayi da kuyanji da suka mallaka fa innahum ghayru malumin Allah ya ce wannan su ba abun zargi ba ne idan suka biyan sha'awar su ta wannan hanyoyi guda biyu matan da suka aura ko bayi mata da suka manta su sa amma kuma yi tagawara a zalika wanda ya bi wata hanya ta daban ta uku ta bukata ba ta hanyar aure ko baiwa ba to fa ulaika humul adun wadannan sun masu keta haddin Allah subhanahu wataala wadansu malamai suka ce da mutum ya fada zina gara yayi haka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana magani shi ayi ayi abun nan a rika yin azumi wannan kenan don ka san hukunci shi masturbation in sai domin hukuncin wutar ne da ne ba wancan aiki ba wata wani ya fito maka sawa'un ta hanyar ji daɗi al-mu'tad kamar yadda mai yace ta hanyar saduwa ko mutsutsuka ko kuma a ko jima'i ko kuma ba ta ba wajibi ne wanka wanka wajibi wanka duk bai wankan jama'a da ba duk sallolin sai a wannan lokaci lokaci ba sa karɓuwa duk wani ibadan da ba ta yiwa sai da tsarki da janaba ba ta karɓuwa taba qur'ani ba zai yiwu a gare shi ba haka mutum ya tuba ya gyara gyara a ce wankan sabulu ba ta na wancan wancan zai kankare maka jikin janaba wannan kuma kankare maka jikin dauka wannan shi ne Allah abin da ya samu gani tambaya ta uku ana ce assalamu alaikum ba ina da ciki ina da ciki wata takwas amma Allah ya bani ikon yin azumi a hakan sai dai an sha ruwa ba na iya yin sallan asham sallan illa kadai nake iya yi ya na yake a ramadan babu komai tun da ba sallah sai ki zauna cikin a istighfari astaghfirullah astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ki ko kuma ki sallah, ki da kina nunawa da kai kawai rukuki ki kai sujadin ki akai da kai kawai nuni ki kawai dan yi nafil filu gurgudun abin da samu insha Allah tabaraka taala idan ba ki iya tsaye ki yi rukuki ki dago ki zauna saboda girman ciki da wahala da kuma lagwanta shi da shi azumi yayi sai ki azumi sallan nafila ya halatta a yi ta a zaune ana nuni da kai kawai yi nuni da kai na ruku'i ki dago ki nuni da kai a matsayin sujada sallama yana yin wannan sallan dare ya halatta a yi su a zaune gaba daya ya halatta a yi su a tsaye gaba daya ya halatta a hada a zaune kuma a tsaye, a fara su a zaune a karasa su a tsaye duka ya halatta Allah ubangiji ya albarka sauke ke a tambaya ta gaba tana cewa assalamu alaikum malam makin da jini jini ya ta zubo mata har tsawon sati biyu saboda ciwon mara amma tana da juna biyu ya za ta yi a sallah da azumi in dai ciwo mai jinin ciwo da ana kiran shi istihala wannan jikin da zai hana azumi ba kuma ba zai hana sallah ba sai mace ta tsarki ta rika kunzuku da za ta tattala jin ba zai ji da zubo ya bi jiki ta ba wannan shi ne abin da za domin ba jinin haila ba ne a lissafi ba ne jini istihala ne da fatan Allah ubangiji ya ka lafiya اللهم اجزا da'a المسلمين وإلا شبه المشركين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدنيا ويا عزيز يا رب العالمين أرحم الراحمين اللهم رب الناس أذهب البأس واشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع مرضى المسلمين اللهم اشف جميع مرضى المسلمين الله كبا ينقوى مسلمي لافيا الله كياي النوبة بلائي ديا أدى جمع ومؤكنو كيس أنت أكنو دليبر da kuma abuja da kuma sokoto da katsina da jigawa wuraren da suke fama ita allah ka yaye musu wuraren da ba ta yi tsanani ba irin su kaduna da ɗan wurare allah mun roƙi allah ka tsare ta tsakanta ta Allah ka ba mu tafiya gaba ka ba shugaban kasa nasara ka ba wa gwamna nasara ka ba gwamnoninmu na arewa da na ƙasar da nasara Allah ka yi wa ƙasarmu da albarka kudancinta da arewacinta yammanta da kudancinta da tsakiyar ta Allah ka musu albarka ka kare mutunci Allah zai Allah ka karfafa wannan ƙasa ta mu a fuskar tattalin arziki ka ba mu zaman lafiya ka yaye mana dukkan bala'i da shirin da kuwa da mutane da sace-sacen mutane da na fashi duk wani kwarna ya rabbal alamin arhamar rahimin اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين